sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin goma sha takwas ga watan Fabrairu, shekarar dubu biyu da ashirin. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Ƙungiyar alƙalan kotunan tarayya a Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba za ku ci kan menene. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ya kamata hukumomin China su yi takazantsan kan alƙalman da suke fitarwa da ke nuna raguwar masu kamuwa da cutar coronavirus. Sannan a Uganda an tura sojoji su yaƙi fari. Kanan labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya da masana sun fara sharhi game da cewa Najeriya ba ta cikin jerin kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ziyarta Afirka. in ka tsaya ka kalla magana wanda ya shafi tsaro kadai ya isa ya hana amerika ta zo kasan nan har ila yau a Najeriya an sami wani rashin jituwa tsakanin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da masana ke ganin hakan zai iya sanya harkokin tsaron kasar cikin rudani. wannan abun da ya faru tsakanin shi a nsa da shi ya gudu ma'amin najeriya cewa abun da muka faɗa shine gaskiyar magana sannan muna tafa da shirin noma wanda muhammad hafiz baballe ke gabatarwa sai kuma kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma yanzu ga mahmud da cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar alƙalan kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar ƙasar suka yi katsalandan a wata ƙara da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugabar ƙungiyar mai shari'a Cynthia Roof ta ce ta shaida wa muryar Amurka hakan inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alƙalai batun da shi ake sa ran zai mamaye taron. ko da ke ta kauce wa faɗaɗa bayananta amma dai shari'ar ta ce wato ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba shi sa suka kira taron a yanzu a makon da ya gabata ne dai ma'aikatar shari'ar amurka ta shammaci jama'a ta yi sassauci ga roger stone wanda aka samu da laifin yi wa majalisar dokokin karya da kuma hana doka ta aikinta a lokacin binciken shishigin da rashi ta yi a zaben amurka masu shigar da kara sun nemi kotu ta yanke mai hukuncin shekara bakwai zuwa tara hukuncin da ya kamaci irin waɗannan laifuka amma sai ma'aikatar shari'a ta yi sassauci ga son bayan da shugaba trump ya shiga shafin twitter ya yi korafin cewa hukuncin shekara bakwai ya yi tsauri da yawa kuma rashin adalci ne shi dai stone babban aminin shugaba trump ne a yau talata jami'an kiwon lafiya a china sun tabbatar da cewa mutum dubu saba'in da biyu ne suka kamu da cutar coronavirus zuwa yanzu yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi dubu ɗaya da ɗari tara waɗannan alƙaluma na baya-bayan nan sun haɗa da mutum 98 da suka kamu da cutar wato suka mutu sanadiyar cutar sannan dubu ɗaya da wato lamarin da ya ɗora babban nauyi kan fannin kiwon lafiyar ƙasar ta china ya kuma sa hukumomi suka hana shiga shige da fice a wasu yankuna a wani mataki na daƙile yaduwar cutar a jiya litinin babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros gabriel yesus ya ce alƙaluman baya-bayanan da hukumomin china ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar amma ya ce akwai bukatar a bi abin sannu a hankali This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new population. Yace ya kamata a yi taka tsantsan kan yadda ake bayyana alkalma al'amura kan iya sauyawa yayin da cutar ke kara shafar wasu yankuna. Saboda haka ya yi wura ayyana cewa za a ci gaba da samun raguwar alkalman. Kafar talabijin ɗin ƙasar ta na ta rawaito cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a yau talata har da shugaban asibitin wuchang da ke yankin wuhan inda cutar ta fi kamari tsohon magajin garin birnin new york michael bloomberg ya yi nasarar shiga zango na gaba a muhawarar da ake yi tsakanin 'yan takarar jam'iyyar democrat da ke neman tikitin karawa da shugaba trump a zaben watan nuwamba wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da kafafen yada labarai na npr da pbs suka yi wanda aka fitar a yau talata ya nuna cewa bloomberg ya samu goyon baya da kashi 19 cikin 100 wato yana biye kenan da sanata bani sanders na jihar vermont da ya samu kashi 31 cikin 100 wannan sakamako na nufin bloomberg ya kai kashi goma da aka gindaya a matsayin takin da ake bukatar ɗan takara ya kai cikin mahaurori hudu da aka yi kafin ya shiga zango na gaba shi dai tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden shine na uku da kashi sha biyar cikin ɗari sanata elizabeth warren ta samu kashi sha biyu yayin da amy klobuchar ta samu kashi tara sannan pete buttigieg ya samu kashi takwas a dai ranar uku ga watan maris za a yi babban gangamin jam'iyyar ta democrat inda jihohi sha hudu za su fidda gwanin da zai kara da shugaba trump a zaben watan nuwamba To kafin mu uh, kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar hotonninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu 'yan Najeriya da masana sun fara sharhi game da ziyarar sakataren harkokin waje Amurka wato Mike Pompeo zuwa Afirka, musamman maganin cewa Najeriya ba ta cikin ƙasashen da zai ziyarta. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana. to sai dai kamar da aka saba a 'yan shekarun baya najeriya ba ta cikin kasashen da sakatare mike pompeo yake ziyarta dokuwa da mahimmancin kasar ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar ta afirka da kuma kasuwanci tsakanin najeriya da kuma amurkan baki daya tuni da wannan mataki ya jawo sharhi tsakanin 'yan najeriya yadda wasu ke sukan kasar ta amurka wasu kuma ke ganin matsalar daga najeriya ne ga dai abinda wasu 'yan kasar ke cewa game da ziyarar ta mike pompeo a kasashen na afirka banda najeriya farko dai ga kwamnar musa jeka wani mai fafutukar haƙƙin bil adama na kungiyar amnesty support group mu muna gani sun fahimci rashin nagartaccen shugabanci ne da kuma rashin tsaro da kuma rashin kula da al'umman ƙasan waɗanda ake mulka. Saboda in ka tsaya ka kalla magana wanda ya shafi tsaro kaɗai ya isa ya hana Amerika ta zo ƙasan nan. Sannan kuma na biyu waɗannan farfaganda da ake ta yi na abin da ya shafi a cin hanci da rashawa ɗin nan. Shi kan shiga baki ɗayan shi abun ya zama akwai tasgaro a ciki babu gaskiya a ciki kaman eh, ministan harkokin wajen amurka da ya tsallake najeriya wannan mataki da ya doka shine mataki wanda ke tabbatar da cewa duniya ta ci gaba najeriya kuma still muna nan dai inda muke ƙara komawa baya ma ake yi a maimakon ci gaba ko kuma a maimakon a ce an samu haɓaka ɓangaren tsaro da ko a kwanan nan sai da ƙasar ta amurka ta saka najeriya cikin ƙasashe da za ta sanya wa 'yan ƙasar takunkumi na wani nau'in biza na zama a cikin ƙasar ta amurka bisa zargin ayyukan ta'addanci ga dai abin da wasu 'yan ƙasar ke faɗi da farko ga malam mikael garda da kuma kuma rabi lumani mazauna birnin lagos maganan hana yan najeriya maganan visa da amurka ta yi kwanan nan tabbas wannan shi ma wayansu alamomi ne da yake nuna cewa akwai dai lauje cikin a za ka ga cewa kamar tana kokarin nuna wa duniya cewa ba ta jin daɗin abin da shugaba buhari yake aiwatarwa a najeriya shi yasa kwata-kwata take nuna wa mutane duniya cewa kwata-kwata yanzu tana neman kamar za ta yanke wayansu 'yan hurdodi da nan najeriya najeriya amma dai ga mu mutanen kasan muna ganin ai idan muka tsaya don kokarin gyara al'amuran mu a mu a ina ganin babu wani abin damuwa ko wani tashin hankali ya kamata a ce in dai har amurka wani jigo a amurka zai kawo ziyara afirka ya kamata a ce to ya fara da najeriya in ma bai fara da najeriya ba ya kamata a ce ya zo najeriya sannan kuma na biyu kaga a 'yan kwanakin nan ne shi kansa shugaban amurka donald trump ya sanya takunkumi na hana biza ga 'yan najeriya domin a zo a zauna zama na dindindin amurka saboda sha'anin tsaro saboda kaga yanzu a najeriya harkar tsaro dinnan ta taɓarɓare ziyarar ta mark pompeo a afirka dai ya mai da hankali ne akan bunƙasa tattalin arziki da tsaro daya daga cikin matsalolin da ke ciwa 'yan najeriya tuwa kwarya ko da yake a ganawar da shugaba muhammadu buhari ya da shugaba donald trump na amurka a bara sun amince na sayarwa najeriya wasu zaratan jiragen yaƙi da kuma sauran taimakekeniya ta fuskar tsaro sai dai kuma wasu na yi wa ziyarar a matsayin na neman nisanta ƙasashen afirka da china da yanzu haka ta yi kaka gida a ƙasashen na afirka babin Cipron, murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu To a yau talata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fararen hula a Siriya ba su taɓa shiga yanayi na barazana ba kamar a wannan lokaci da dakarun gwamnati ke kai farmaki arewa maso yammacin ƙasar a wani yunkuri na kwato ikon yankin. Yayin da take magana a birnin Geneva shugabar hukumar Michelle Bachelet ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna da su kaddamar da shirin tsagaita wuta su kuma samar da hanyoyin da fararen hula za su fice daga yankin cikin sauki a daidai litinin shugaba bashar al-assad ya yi wani jawabi na ba sabon ba a talabijin inda ya sha alwashin cewa birnin aleppo zai farfado fiye da yadda yake a da bayan da dakarunsa suka kwato yankin daga hannun 'yan tawaye Aleppo has won and Syria has won. We have all won over the fear that they tried to grow in our hearts. Ya ce birnin Aleppo da Syria sun yi nasara, mun yi nasarar kawar da fargabar da ke karuwa a zukatanmu, mun kuma yi nasarar kawar da tsoron da suka yi kokarin dasa mana. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi kiyasin cewa sama da mutum dubu ɗari tara ne suka fice daga yankin tun daga watan Disambar bara. Yayin da farin ɗango ke ci gaba da mamaye yankin gabashin Afirka, hukumomi a Uganda sun tura dakarun ƙasar domin yaƙar ƙwaron da ke yi wa gonaki shigar cinyedu. Rotani na nuni da cewa yayin da ƙwarin ke ratsa yankunan sukan yi ƙwayayen da aka yi kiyasin za su kyankyashe cikin makonni masu zuwa. lamarin da ya jefa fargaba cikin zukatan manoma kan abin da ka iya faruwa a nan gaba ita dai kasar ta uganda ta kasance kasa ta baya-bayan nan da take fuskantar matsalar mamayar farin dangon waɗanda yawansu ya kai miliyoyi bayan da suka ƙetara kan iyakar kenya sai da duk da tura dakarun kasar da aka yi don su yaƙi farin kwamanda manjo janar kabuma ya ce akwai ƙalubale And when we kill them or during the spray, then they jump and go on top of the trees. Ya ce idan muka yi kokarin kashe su ko kuma muka yi kokarin yi musu feshi sai su ɗane kan bishiya kuma bayan aikin kayan aikinmu ba sa iya kaiwa saman bishiyoyin. gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an sami wani rashin jituwa tsakanin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa da masana ke ganin hakan zai iya sanya harkokin tsaron ƙasar cikin rudani. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani Shi dai mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro, Manjo General Babagana Mangono, ya zargi shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa, Malam Abba Kyari, da yin shishigi a cikin sha'anin tsaro, inda ya umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasar da su guji karɓar umarni daga hannun malam abba kyari yana mai cewar wani lokacin ma abba kyarin na bada wannan umarni ne ba tare da sanin shugaban ƙasa ba wanda hakan na ƙara addamar mala sha'anin tsaron ƙasa. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa bai da hurumin kare ƙasa ko kuma jagorantar sha'anin tsaro in ji manguno. A saboda haka kiran taro da manyan hausoshin tsaron ƙasa da ma jami'an diflomasiyya akan sha'anin tsaron ba tare da mai ba da shawara kan sha'anin tsaro ko kuma ministan tsaron ƙasa ba. Wannan tamkar karan tsaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya. General Babagana Manguno ya ce ci gaba da katsalandan da Malam Abba Kyari ke yi akan harkar tsaron ƙasa. Wannan ka iya tauye nasarar da cin matsaro da shugaban ƙasa ke hankoron yi. Wannan saɓani dai tsakanin manyan jigajigan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari in ji Manjo General Junaidu Sani Bindawa da ke zama tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin Najeriya ya ce hakan ka iya tauye sha'anin tsaro a ƙasar. Illa ma ba ƙarama ba musamman yadda muke cikin hali na ha'ula'i na tsaro ta ko ina, illan da yake yi ko kuma ma illan da yayi. don yanzu kaga ya fito cewa ma wasu abubuwan da na maganar tsaro din nan ya nuna cewa wannan rishin ya kamata shugaban kasa ya kirawo su zai za su ne za su ci gaba da yi mai aiki su ci gaba da yi mai aiki kowa ya tsaya tsakani ga Allah kuma saboda martaban ofis din da suke riƙe da martaban 'yan Najeriya su bari a yi aiki yadda ya kamata. Suma masana irin su Dr. Kabiru Sufi na ganin wannan saɓani na jigajigan gwamnatin tarayyar lalle ka iya kawo cikas ga harkar tsaron ƙasa. Rashin yiwuwa su manyan hasoshin ƙasar nan su rika samun wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban tunda kamar yadda aka ga takardar korafi din wadda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai ba da shawara din wadda ta nuna cewa kamar su daina ɗaukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikatan to wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din kuma wasu daga cikin su ɗauka wasu kuma su ɗauka. zamana shi wancan shugaban ma'aikatan cikin gida din to kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna to za a iya samun matsala a safiyar yau ne jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta fidda sanarwa inda ta ɗora alhakin wannan kwamacala akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sakataren jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya sanata Umaru Tsauri ya mun ƙarin bayani mutanen Najeriya da yawa har mata shi ta faɗi cewa waɗansu ne suka yi hajakin gwamnatin shi kuma kina nan aikin shi a faɗa mishi ko a gwada mishi ko a kawo mai sa hannu so gaskiya magana bai san abin da ake ba wannan abin da ya faru tsakanin shi a NSA da su staff ya gwada ma'amin Najeriya cewa abun da muka faɗa shine gaskiyar magana an waye gari wannan baya iya saboda ka abin da ya kamata shi ne ya choose the path of honor ya yar dan wango da da kuda ya aje mulkin na afa wanda ke iyawa da na tuntubi babban mai magana da yawon fadar shugaban kasa Mr. Femi Adesina kowane martani za su mayar akan haka ya ce da ni ba zai ce komai ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai na kai na Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leka jamhuriyar Nijar, inda wakilin Musulun Mumunu Barma ya tattauna mana da mai bawa shugaban ƙasar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar. Ya kuma yi karin bayani akan noma da kiwo da ake gudanarwa a ƙasar. tun daga lokacin da ta sami 'yancin kai zuwa yanzu. E lalle abin da ya shahi noma duk wanda ya zancen noma ya fara zancen in ce aiki na farko wanda dan adam Eh, wanda dan adam ya lakanta kuma wanda dan adam ya koya kuma wanda ne daga shi ne duka wani aiki ko kuma an sa ayyuka eh, suka tashi aikin noma dai in aka ɗauke shi a jimilce ya kumshe da abin da ya shahi noma in ce noman abinci noma na eh, gandari noma na eh, kamar lambu noma na gonakai wanda ake aka sani kamar noman damuna da kuma kamun kihi ko kuma in ce kiwon kihi kiwo wani wanda aka sani babba da abin da ya shahi aikin itace hudda zumuwa eh, da makamantansu duka wannan Eh, in aka yi zancen noma ana magana da wa'inan duka wannan ayyuka ko kuma wannan bangare-bangare na noma to he zamanto yanzu eh, kamar mu abin da shahi Nijar mun shi dogara eh, iyaye da kakannu da noman damuna bancin shi kuma da yake damuna bata da karko sosai wata biyu zuwa wata uku wata hudu haka take in ta daɗe dole ne kenan ka gani a lokacin da rani ne ya koma ga tabakuna inda za a yi noman rani wanda kuma a nan ne ake kamar noman lambu wata garka eh, wa'ansu eh, wa'ansu abubuwa haka wanda ake iya noma wanda za a ci kan wanda za a kai kasuwa to ka gani wannan bangare ne na wannan karamin in ce bangare eh, na abin da shahi noma a nan Nijar kuma babban bangare na abin da ake ce ma noma shine abin da shahi kiwo kuma da yake abin da shahi Nijar eh, Allah ba mu hilaye Allah ba mu in ce kuma kaman eh, guraren da ciyawa take iya haɓakowa da kuma kan wa'ansu itatuwa da ake samu wanda su ne ake gangama don saboda eh, abinci ya ishi dabbobi wancan haka kuma hilayen nan eh, masu masu yawa da suna akwai hasken rana wanda su ne abubuwan da ya kamata in ana san a tafiyar da kiwo ko na irini ya to da akwai hili kuma da akwai inda ciyawa za samu da eh, da kuma hasken rana kaga muna da hasken rana wanda yake yana kara ma dabba Eh, kuzari da ƙarhin ƙashi bancin haka kuma na shi shine yake eh, ba da ba eh, kaman itatuwa ciyawa ta yi ƙarhi ya zamanto tana da inganci wajen abincin dabbobi to wannan ma shine kyautar da ubangiji allah ya ma ya ma kasan don saboda wannan kake ganin noma da kiwo sun zamanto babban ayyukan da za a iya sa sahun gaba a nan kasar mu ta Nijar. Eh, to amma eh, a yanzu tahiyya ta noma da kiwo tahiya ce wadda ke tun lokacin da aka Nijar ta samu 'yancin kai zamanto eh, abubuwan da ma'ikanta da mutane suka sa gaba don saboda a ci amfaninsu don saboda mutum ya kare mutuncin shi da da zaman shi na dan adam eh, yadda zai samu abincin da zai ciyar da kanshi da ya ciyar da iyalinsa to amma yawanci da yawa sai aka yi kasamun eh, kamar gurbacin eh, yanayi wanda yake ya zamana kuma bancin haka in an su shekaru sai a samu kaman alloba abin da shahi kamar hori wanda yake kawo matsaloli da yawa to a lokacin nan a baya ba da yawa bane suke abin da shahi eh, aikin garka ko kuma aikin noman rani eh, akwai lokacin da aka haɓaka wannan aikin noman rani shine kamar wajen eh, in ce 1974 daga wannan lokacin kuma abin da ya kawo dai 1980 da hudu inda aka samu wata shekara da aka yi hori sosai kuma mutane suka jikita sosai to a lokacin nan ne gwamnatin nan lokacin nan ya ce to mu koma mu ba da karfi wajen abin da ya shahi noman rani. Masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumin Barma da ya tattauna da shi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. a yau saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne daga Haruna Abdulmumin mai gwado da Ilyasu Ibrahim Ɗanbushiya suka ce a yau muna son ku bamu dama kamar yadda kuka saba domin mu nuna rashin jin daɗi game da mutuwar mutanen da suka rasa rayukansu a jamhuriyar Nijar sakamakon turereniya a wajen bin layin rabon tallafi. Allah ji ga musulmi amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga abubakar lawar ya ce ina kira zuwa ga shugaba buhari da 'yan majalisu da gwamnoni da ku ji tsoron allah ku farko daga baccin da kuke yi ku tashi tsaye haikan ku samar da matakan tsaro da za su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu domin a yanzu kam 'yan ta'adda suke mulkin wasu sassa a kasar nan musamman arewacin najeriya sai saƙon da ya fito daga muhammad ahmad usman ya ce a gaskiya yadda 'yan ta'adda suka mamaye ƙananan hukumomin rafi kagara da mashegu da shiroro a jihar neja abin ya fi ƙarfin tunaninmu amma babu wani ƙoƙarin a zo a gani da hukumominmu suke taɓukawa ya allah ka kawo mana taimako daga nan sai saƙon da ya fito daga isa lawal girgir ya ce salon voa hausa gargaɗin da shugaba buhari ya yi yanka da mutane 'yan ta'adda su ɗauki doka a hannunsu. A gaskiya wannan gargaɗi ya yi daidai saboda ɗaukar doka a hannu kan haifar da mummunan sakamako. Sai sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam VOA Hausa. Harin ramuwar gayya da wasu 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyukan batsari a jihar Katsina. Abin bakin ciki da takaici ne, ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hassan Dogon Faci ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Sannu ba ta warke ciwo, amma tana da daɗi in ji Bahaushe. Muna yaba gwamnan jihar Katsina akan ziyarar jajantawa da ya kai ma mutanen ƙauyen tsanwa da dankar da ke yankin ƙaramar hukumar batsari akan harin da 'yan bindiga suka kai musu. Tabbas ya nuna ya damu abin da yake damun al'umma. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi. Madalla a gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga wannan saƙon. An cuta cewa sunan shi kan jamau ko si da duk garkuwa jiki ya ga karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya. Ka kungiyar alkalan kotunan tarayya a nan amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar suka yi katsalandan a wata ƙara da ta shafi wani babban aminin shugaba donald trump shugabar kungiyar mai shari'a cynthia ruth ce ta shaidawa murya amurka hakan inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alkalai batun da shi ake sa ran zai mame taron ko da ke ta kauce faɗaɗa bayananta amma dai mai shari'ar ta ce ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba shi yasa suka kira taron a yanzu a yau talata jami'an kiwon lafiya a china sun tabbatar da cewa mutum dubu saba'in da biyu ne suka kamu da cutar coronavirus ya zuwa yanzu yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi dubu tara waɗannan alƙaluma na baya-bayan nan sun haɗa da mutum casa'in da takwas da suka mutu wato sanadiyar cutar sannan dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da shida da suka harbu da ita wannan cuta lamarin da ya ɗora babban nauyi akan fannin kiwon lafiyar ƙasar ta china a jiya litinin babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adnam ghebreyesus ya ce alkalman baya-bayan nan da hukumomin china ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar amma ya ce akwai bukatar abi abin sana hankali tsohon magajin garin birnin new york michael bloomberg ya nasarar shiga zango na gaba a muhawarar da ake yi tsakanin 'yan takarar jam'iyyar democrat da ke neman tikitin karawa da shugaba trump a zaben watan nuwamba wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da kafafen yada labarai na npr da pbs suka yi wanda aka fitar a yau talata ya nuna cewa bloomberg ya samu goyon baya da kashi 18 cikin 100 wato yana biye kenan da sanata bani sanders na jihar vermont da ya samu kashi 31 cikin 100 to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, Niger Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan namu na yau Mr. Dan. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗa insha Allahu a cikin shirin namu na dare. Yanzu a dakaci shirin yau da gobe.